Wannan shine ci gaban darasinmu na vowel sounds wanda muka saba kawo muku a koda yaushe. A yau ma mun zaɓo muku wasu daga cikin vowel sounds guda biyu waɗanda za mu yi discussing a kansu. Kamar yadda za ku gani a kan board. Gashi nan akwai sound a. Ana furta shi a. A. Sannan kuma akwai sound a. Shi kuma yadda ake furta shi ne a. A. Wannan a. Wannan a bambanci tsakaninsu shine wannan za ka buɗe bakinka wato za ka ɗan saboda long ne duk wani vowel ɗin da ka gina da ɗigo a gaban shi long sound muke kiran shi wanda ba su da ɗigo a gabansu su kuma short sound kenan to wannan a ɗin long a ne a a a wannan kuma a a a za ka gane hakan idan muka shiga cikin examples namu kai tsaye Example number one, under A, muna da father, father, father, father, father. Karka ce fada, karka ce fada, a'a, father, father, father. Yadda ake transcribing na wannan word ɗin gashi nan kamar haka. haka za ka rika ah, transcribing na wannan ah, na wannan words din inda ake transcribing nashi shine kamar haka yadda muka rubuta father sai number two sharp sharp sharp shi ma inda ake transcribing nashi gashi nan kamar haka shi ma gashi nan sharp sharp shall sai kalma ta uku ita ce love love love karka ce log wannan au din ana furta shi da wannan sound din ne sound a love sannan wannan gh din ana furta shi da sound na f kamar haka love wannan gs din ana furta shi da sound love love love sai kalma ta gaba ita ce clerk clerk clerk shi ma gashi nan haka ake transcribing nata clerk clerk sai kalma ta gaba ita ce aunt aunt and and haka ake transcribing na kalmar sai wannan next shine charge charge charge charge ita ma ga yadda ake transcribing nata haka ake yin transcribing nata sai next word ita ce baba baba baba baba ga nan ita ma baba sai next word ita ce haba haba haba haba wannan a ƙarƙashin sound a kenan ga sunan kamar yadda muka faɗa father sharp laugh clerk aunt charge baba haba wannan mun gama da wannan sound din za mu shiga kuma sound a kamar yadda muka faɗa bambanci tsakanin wannan da wannan shine wannan za ka ja a wannan kuma a kamar yadda za ka gani idan mun shiga cikin examples na shi shi ma kalma ta farko ana akwai jump jump jump ga shi nan jump kar ka ce jump kar kuma ka ce jump a'a jump jump jump say next word shine must must must gashi must kar kace most kar kuma ce must a'a must must must say next ita ce young Zhang, kar ka ce Yong, kar kuma ka ce Yung, a'a, Zhang, Zhang, Zhang, Zhang. Sai next ita ce love, love, love. Haka ake pronouncing nata sannan kuma haka ake transcribing nata. Love, love, love. kar ka ce love kar kuma ka ce love a'a love love love sai next ita ce money money money money money Kar ka ce money a'a ba money bane yana tura suke furta ta ita ce money money mani sai next ita ce sandy sandy sandy ga na ita ma kar ka ce sunday kar kuma ka ce sunday a'a sandy sandy sandy sai next ita ce bus bus bus bas kar ka ce bus kar kuma ka ce bus a'a bas bas bas sai next ita ce fan fan fan ga ta ita ma fan kar ka ce fun kar kuma ka ce fon a'a fan fan fan fan so wannan watan kenan kamar yadda gashi nan zaka gani a nan idan baka gane ba ka yi filin na bidiyo daga farko ka sake gani ka tabbatar da cewa kana iya furta waɗansu kalmomi na turanci daidai gwargwado yadda ya dace sai mu je cikin exercise waɗannan abin da nake so da kai duk kalmar da na faɗa sai ka furta bayan ni amma ka riƙa lura da bakina yaya na faɗe ta shin yadda na faɗe ta haka kai ma kake ƙoƙarin faɗanta in dai kana ƙoƙarin faɗanta daidai yadda na faɗe ta to wannan normal in kuma kana kuskure to sai ka gyara kuskurenka kalma ta farko ka ka ka faɗa ina jin ka sai kuma a nan wajen akwai heart heart heart sai nan muna da mother mother mother kaga a nan mun ce ka ka a a nan wajen a nan kuma muka ce mother mother idan ka lura wannan mun ja bakin ka wannan kuma ba mu ja ba mun ce mother m a the m a the mother mother sai nan kuma muka ce heart heart heart nan kuma sai muka ce luggage luggage ga sound din nan a nan wajen luggage ga sound din a nan wajen shine luggage luggage kar ka ce luggage kar kuma ka ce luggage a'a luggage luggage ga yadda ake transcribing nata nan wannan haka ake transcribing nata luggage luggage say next ita ce march march march sai wannan ita ce monday monday monday karka ce monday kamar yadda wasu ke faɗa ba monday ba ne monday monday monday sai next ita ce ita ce army ami ami ami next ita ce san san san wannan o din ana furta shi da wannan sound din ne a kar ka ce son kar kuma ka ce sun a'a san san san sai next ita ce start start ta ma gashi nan sound din sai next ita ce above above Say next ita ce sergeant sergeant sergeant sergeant Say next ga ta nan ita ce run run run kar ka ce run kar kuma ka ce run a'a run run run a nan muka kawo ƙarshen darasinmu na yau idan muku yi mana subscribing ba ku yi mana subscribing ku danna like ku yi comment ku yi sharing idan kuma kuna tambaya muna jiran comment a ah, tambayar ku a cikin comment box wassalamu alaikum warahmatullahi